Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Ya ku ‘yan Najeriya ku farka’ ku amsa kiran Najeriya domin mu taimaki ƙasar mu ta haihuwa don aiki ga ƙasa ta cikin soyayya da riƙon gaskiya domin gudunmawar da shugabanninmu 'yan kishin ƙasa suka bada kada ya zama abun banza mu aiki da zuciya ɗaya da girmamawa a gareta. ta. domin ta kasance ƙasa ɗaya mai ‘yanci ga kowa tare da haɗin kai da zaman lafiya. Sai alkawari ga ƙasata, na ɗau alkawalin kare ƙasata, in zama mai mutunta ta, biyayya da gaskiya, zan yi amfani da duk ƙarfina wajen bautata mata, zan tabbatar da haɗin kanta da ƙoƙarin riƙe mutuncinta don ganin ta ɗaukaka. Allah ya taimake ni, amin. A gaida ran da san ran talata Najeriya ta cika shekara hamsin da tara da samun yancin kai. Haka yake. <laughs> Shi ne so ana kafin mako ana zama yadda aka saba yi na tattauna eh. yadda za a ko rahotannin shirin da eh. dai abin da za a yi da. Kuma sarkin waka. Shi kuma sai kawai ce ya ce a'a. To me zai sa ba za a fassara wanda taken Najeriya ba eh. a <laughs> sai kowa ce kai fassara wanda ce eh. fassara wanda ce to ni ya ce to ya ɗauki kalu ya ci kalu bala ba ne. Ya ko cika aiki aiki. Ai sai ce ce ce ba ma fassarawa kawai zai ba zai zai sama. <laughs> Shi ke nan sai sai fassara ya rera aka ce a a da kawo shi a a wannan waka ba <laughs> ne. Ka sai ka sake muryar nan. Sannan ko sau ɗari zai sake haka zai same shi. Kuka <laughs> ce a ashe ya ci yanzu wannan shirin da ake na fitattun mm. mawaka American idol idol da kuma wai america got talent eh. to ai shi yanzu kowa zai sa hannu haka yake mu iza shi mu iza shi ya kai wurin mm, mm, mm, in Allah ya sa ya fice ai mu ma ka san mu zai mace da mu mun samu namu ya hau <laughs> to a fice ya ce to yace wai wai Allah Allah ya taimake ni to mu ma Allah ya taimaka mana Allah ya taimaka mana Najeriya baki daya <laughs> baki daya to ka san da muka sa hotunan nan na yan liyafar da muka ranar bikin eh, eh, cika shekaru hamsin da tara nan da samun yancin kai eh. sai muka saka hotunan nan waɗansu suka yi ta shari'a a shafin da kekin nan ina gani ai <laughs> shafinmu na sada zumunta waɗanda suke biye da mu suna karantawa suke cewa eh, eh wannan Salu Musa Sadau ne yake eh. cewa na hango ka Yusuf ka kowa tsawo <laughs> ya kuma ko ya kuma ko ya kuma fi ko ya waka wai sai yace wai wai Allah ya sa dai ba a santi ba a santi kai. eh ai nace ashe ma bai ji santi ne ba kenan eh eh, eh. Fertilo ranar da aka yan tarkace tarkace nan da aka ci mm. ranar an sha shayi eh. ana santi sai kuma washe gari kuma eh, an ba faru musa ya aiko bada da dambun nama da farko dai ba eh. Azimu <laughs> <laughs> ya dawo ya zo sabe cikin wannan buki. Mm. sai ya kawo mana tsarabar kinishi. Mm. Kinishin Yahuza wanda yake birnin tarayya Abuja titin Adetukumbo mola Wuse Christian uh, Wuse tu mm. To aka kawo Ki ce mu ma za mu koma wuri ah, idan mun je Najeriya. Ai ka tsaya da aka kawo kilishin na sai Aliyu ya zo ya bani yace na ga kun yi shiri wannan ma ko za a hada da nace mishi a a ai akwai abin da ake rabawa mutane akwai kuma abin da ba kowa da kowa ake duk gidan nan yanzu kaga mu mun saba mutane suka gade mun sa abu a tebur. Kowa zai ga da rabo a ciki. Ko mun gayyace su ko ba mu gayyace su ba. Kowa zai zo. Mm. <laughs> Da muka ce to wannan na rowa ne eh, a bashi sai an tallafi jama'a irin eh. eh, labarin daga nama ya ma nuna da tirar sauke bisa tsinken lazina kafin jama'a watsi <laughs> malam yana son ya rowan nama sun <laughs> su ke da sai jama'a ta watsa shi kenan hmm. aka zo aka rarraba kilishi aka rarraba kilishi hmm. tebur tebur da kowa hmm. wanda ke aiki rana da waɗanda suke nan, kowa aka aje mishi kilishi a tebur aka warbi daɗi shi kenan sarkiru ya ci kilishi ya ci kilishi yana so santi yana kannewa sai da ya bari washe gari kuma da umar ya aiko da dambun nama dambun nama shi kuma eh. washe gari aka kawo dambun nama aka raira ba sai ki <laughs> ne ta eh. sai ce min anti eh. anti aiki <laughs> kilishi in ka tauna <laughs> zakin yana daɗewa yana daɗewa a bakin ka bai fita ba kana kuma ka haɗe asara asarar nama. Ai, ai ina ji ki shi ne da kike wannan sai ka ji yana yi ne zai ya ba ya ba da haushi. Kace ina an je gano ka. <laughs> Kana an ji ba kuma sai da sai da shi na cewa wai wai baba eh. baba ka eh. ka san cin firin <laughs> cin firin na firin dambun nama ko eh. shine kada ka bari gas ka ya eh, kare a eh, bakin ka eh. ai ya adana ka dan wai gobe kuma zai ci gaba da cin wannan dabbun dabbun Allah ya sa wanda aka ba Zainab kai ya cinye amin Allah ya sa ya kai gida Zainab hmm. sati ne zuwa zan tambaye shi in ko wannan wanda ya cusa a jihun da ya kai gida ya kawo miki duka to kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babin da mika gayyace gaishen fata alheri hmm. wannan gaisuwa ce ta taya murna zuwa ga sarfin umar da amuresa zainab nazir ahmed muna muna daurin auren su da za a yi a yau asabar dinnan da karfe biyu na rana a gidan alhaji musa na alhaji kazim zarewa zainab fa ka ga sarfilu ne wannan da zainab amma ba sarfilu Hashim Gumen. Gumen ba. Da Zainab tamu maman Khalid ba. Haka. Waɗansu sarfilin ne daban da wata Zainab. Da Zainab haka. <laughs> Kanabu ya dace. Sai kuma wannan sanarwa aure wanda ya fito daga iyalan marigayi Alhaji Idi Wudil da iyalan sarkin Arewa haɗeja Hakimin Biriwa. Suka ce suna gayyata 'yan uwa da abokan arziki zuwa wurin auren 'ya'yansu Idris Shehu Idris da amaryansa Salma Aliyu Abubakar. wanda za a ɗaura a yau asabar biyar ga wannan watan oktoba wato an jima kaɗan kenan a masallacin da'awa suleiman crescent a kano to allah ba da zaman lafiya amin sai gaisuwa ta musamman da safiya sabo bute da suke shirin aure a watan disamba bana allah nuna mana gaisuwa ga iyalan Mr. Philip Tambaya da na marigayi Honorable Solomon mai wa'azi Ayuba da suke shirin aurar da 'ya'yansu Maryam Philip tambaya da Samuel Solomon Ayuba wanda za a ɗaura ranar Asabar ɗin nan a majami'ar Ekuwa Goodness ta Bauchi da karfe goma na safe a kuma yi walima a otel ɗin Zaranda da ke kan hanyar Bauchi zuwa Jos. Ana kuma miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga ita amaryar wadda za a yi bikin sallamarta. ranar laraban nan mai zuwa da karfe shida na yamma a majami'ar ikuwa katangar waje da ke jihar bauchi to da fatar za a wani aure a dace allah kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare muna ƙara miƙa gaisuwa fata alheri da ta taya murna ga maurin katu da angonta michael kubrick wato kanwar eh, Dr. Nancy Katu Ogundimu wanda aka daura wa aure ranar Asabar. Gaisuwa fata alheri da kuma taya murna wannan ma daga tuta ce ga abin da muke ce ma eh, Yusuf kenan wanda ya yi wannan waka ta taken Najeriya shi ma mm. ya yiwu shi ma je ya zama zakara ita nan bande ita kuma ta zama zakara a wata gasan fitattun mawaka da aka yi. a Jos ta ikuwa Television wadda ta shiga wannan gasa mai lamba sifili biyu shida sifili mm. ita ta zo ta zakara a wannan taro to wannan gasa to muna miki barka da wannan nasara ka shirya kai ma so sai ka shirya baɗi idan Allah ya kai mu mu ma mu jinjina maka to har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya muna wannan muna haihuwa ana cewa happy birthday ga Linda Jumai wadda ta cika shekaru mata ba su cika so ana faɗan shekarunsu ba. Hmm. A ah, to wadda ta cika shekara a ranar da Najeriya ke samun yancin kai wato duk bukukuwan nan da kuka yi. Na'am. Eh, murna eh, cika shekarunsu kuka yi. Allah sarki. Da kuma wata ita mama kyauta ita shugabar matan Fulani ta Allah Zone 3 hmm. a kudancin Kaduna ita ma ranar nan ta kai bikin cika shekara. Shekara eh, to Allah raya su. Ta ce kuma ita shekarunsu ɗaya da Najeriya Ikon Allah. To muna musu. Sama hamsin da tara. Eh, eh, eh, ba a faɗa. Ba a a ba a faɗa. Ba a faɗa. Ko shekarun ta ɗaya da Najeriya ko na a a ko a kaka faɗa ba kaka ce hamsin da tara. <laughs> Muna kuma yi ma Usman ɗan Fulani mararrabar Yawuri jihar hmm. Kebbi fata alheri gaisuwa ta fata alheri muna yi ma Indiyan Ababake. da Malam Nuhu mai saje malumfashi a Katsina DCC gaisuwar fata alheri. To wannan kuma Alhaji Masa'udu Ismail Okanke ne daga Accra ya ce yana godiya zuwa ga dukkan jama'a da suka zo suka rufa masa baya a lokacin da ya aurar da 'ya'yansa guda biyu da suka hada da Zainab da angonta Adnan Bawa da kuma Farida wato da ita kuma angonta Tijjani Ahmed Musa. wanda aka yi a Madina Akra Allah ba da zaman lafiya amin su ma'amin. Akwai Madina Akra kenan. Eh akwai Madina Akra. Ba kan Madina ke. Eh sai dai ba na cin dabino ba. Babu dabino a wannan Madinar. Yawwa, sai kuma gaisuwa zuwa ga Alhaji Lukman Abbas wanda ya ce yana gode wa jama'a wanda suka zo suka taya shi lokacin da ya kaddamar da look Spring Water wani eh. sabon ruwa da ya fito da eh. shi ne a cikin wannan mako aka yi wannan ya ce yana godiya da waɗanda suka zo suka rufa masa baya musamman sarkin gwanjawa Alhaji Isaku da kuma sallamansa Alhaji Rufai Abbas da sarkin kantoshi Barma da Alhaji Sule gidan Malam Abu da duk jama'an da suka zo suka rufa masa a baya. To madalla sai kuma waɗannan gaishe-gaishen ta'aziyya gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Reverend Bauda Sambo domin rasuwar yayansa ASP Umaru Sambo. Gaisuwar ta'aziyya ga shugaban ƙaramar hukumar Josta ta Gabas, Honorable Ibrahim Agom domin rasuwar a antinsu Mrs. Ajiji Allah ya bada jimirar rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen. sai kuma gaisuwar ta'aziya daga Haruna Abdullahi mai aiki a Special School Management Bobauti zuwa ga kakanninsa mata wato iya amina da lantana don rasuwar mai gidanta wato kakan shi kenan a rama alhajeri a jihar Yobe. Sai gaisuwar ta'aziya zuwa ga anti Esther Joseph tambaya da 'yan uwanta don rasuwar mamarsu Ungo Shehu Hassan a Anglo Jos. wadda ta rasu tana da shekaru 99 a duniya ta bar 'ya'ya goma jikoki 44 da kuma tattaɓa kunne 22 babu shakka an sha duniya sai gaisuwar ta'aziya ga iyalan mr sabo bute da na mr haruna tsammani saboda rasuwar ɗansu daken shehu ɗan shekaru 28 wanda shi kuma ya rasu ne yana kwance yana barci. रग रग में इस तरह दौड़ाने लगा जैसे मुझको मुझसे चुराने लगा चोरी चोरी चुपके चुपके रग में इस तरह तू समाने लगी रग रग में इस तरह तू समाने लगी कैसे मुझे को मुझसे चुराने लगी दिल मेरा ले गई लुट के चोरी चोरी cikin cikin. To da mun ƙara ƙarfafa ma masu sauraro gwiwa da sanin cewa idan muka kuka je mu na sada zumunta za ku iya yin tsokaci kuma ba da labari mm. da kuke so mu karanto muku a wannan to muna miƙa gaisuwa fata alheri ta musamman ga waɗannan da suka aiko mana da saƙonni. Hadis Taidin Alhaji Sani da Ilyasu Muhammad Talle sai kuma Umar Musa da Yahaya Seni Ladan. sai Nazib Sani Mohammed da Usman Tanimu Zaria sai kuma Aminu Adamu Malam Maduri da Sani mai lange-lange ya wuri muna miƙa gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga Alamin Adam da Sadiq A. Gulafa sai kuma Yunusa Muhammadu da Sinaro Allah ya sa na faɗa daidai to daga cikin su nan da dama sun bayyana ra'ayoyi daban-daban kan waɗanda labarin da suka gani ya fi ban dariya to kamar yadda muka ce kuna iya aiko mana da labari a wannan bangare. Sai kuma Alhaji Rabi Suleiman wanda shi ma ya bada ra'ayinsa ya ce a gaskiya kam ma'aurata bai kamata a ce wai gari ya waye ba sa magana ba wallahi dan shi Allah kansa ya ce idan za a yi aure to a nemi sosai shine mafita ubangijin Allah ya kiyaye ya mana jagora mun ku tashi lafiya VOA wannan kuma wato Muhammadu Mani ya ce ga sakon fatan alheri zuwa ga sani wato mai lange-lange kenan da azo salati goma ga annabi Rijau da kuma muhammadu Kwaro mai shago da Halilu wato shaka baji da mai wato face mani da jami'u birnin wadan kansu da fatan suna cikin ƙoshin lafiya abdulrashid yola musa gwadabawa ya ce ina yi wa daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka da ma'abutan saurarin ku gaisuwa da fatan alheri shi ko wannan da yusuf tukur ya ce na ma'aurata wato labarin ma'auratan ya fi ban dariya matuƙa sai kuma wato wari malam bare bare zuwa Nijar shi kuma ya ce labarin ma'auratan shi ne fi daɗi akwai Sumaila Richman wanda shi kuma ya ce bai yarda da labarin ma'aurata ba su magana da juna ba ta ya aka yi auren ma <laughs> ah, a da ana magana eh, da gaba da labarin ya lalace wannan kuma mamuda ji salihu wato daga garba cedi da ke jihar Taraba ya ce salam VOA gaskiya labari na mai shan rakin. kin wato ya fi bashi dariya sosai. So Umar da Lato shi Habib eh, Sadis Alhaji Sani cewa shi ga nashi labarin. Mm. ya ce wani magidanci ne da matarsa tana da tsohon ciki tsakar dare sai matar ta ce mashi mai gida yau a daren nan ina so ka je ka kamo min kura tsakar dare ne sai mai gidan ya tafi ya kawo matar tashi kuran mm. sai da ta ga da gaske ya kawo kuran sai ta ce mashi a'a ita ba kura ta ce soyawa ba ba kura ta ce so ba zaki ne ta ce so kuma kai ya bata lokaci ya je kawo zaki sai kuma shi Umar Musa ya ce shi labarin ɗan Fulani ne a Legas ka san lokacin da aka samu wannan tsadiya a Afirka ta Kudu. inda labari na nuni da cewa waɗansu su ma sun firgita a Najeriya suna cewa kamfanonin 'yan ƙasar Afirka ta kudu ana cewa waɗansu sun so su je su farma kamfanonin nan to ta san da kamfanin sadarwa na MTN eh, eh haka shi ma kamfanin Afirka ta kudu ne eh haka ke nan shi wannan mai labari yace aka yi zanga zanga a Lagos na Ramo Gayya sai aka kona kamfanin MTN sai dan fulani yana ta murna yana ihuwa kuma a gefe guda kuma gashi an fasa wani shagon yan afirka ta gudan ana ta kwasar ganima eh. <laughs> wai sai wani dan sanda da yake wucewa sai ya ce ma wai dan fulanin to kai ba za ka gudu ka je ka kwasi ganima ba eh, kai ba ka ɗiba da buka <laughs> ka taba ji dan sanda <laughs> ne ba ya inda mutum ya je ya eh, wai sai ya ce ma dan fulani kai ba za ka je ka gudu ka kwasi ganima ba sai ya ce mishi a ai shi baya ma buƙatar abin da aka yi mai yan afirka ta gudun nan ya isa ya ce kaga shi MTN din nan ofishin MTN da aka kai mahari eh. ai shi an mashi komi yace shi abin da yake bashi harshe dama da MTN din nan kawai da ya buga lamba sai a ce wai try again later kuma shi kenan sai an ba kuma wani lokaci kuma sai a ce remain one minute shi kuwa eh, eh, ya ce wannan abu yana ba shi haushi ya ce to kaga yanzu da aka kai ma ofishin caji ba zai sake jin murya zai ta buga wayan shi sai Illa ba ya Allah. Bai san cewa ba ofishi ba waya ba. Ba waya ba, ai ya huta abin shi. Wato kin ga ita matan da ta ce wai mijinta sai ya samu mata kura. Eh. Ya kawo kuma ta ce sai abin nan ya bar na tuna da wani labarin ita wannan tsokanan faɗa ne da ita. Eh. Saboda mijin yana zuwa ya faɗa. Eh. Shi ne rana guda mijin na cikin gida sai yana jin haya haya waje ana dai rigima. Eh. Da ya leƙa sai ya gama tarsa ce ta je ta tsokanin wani. Ta faɗa. Wato tana tsaye gaban shi wannan. Kika gan shi abin da bature ke ce majiyar. Jibgege ga yana Miji na ya fi ƙarfinka. baka in ya zo baka iya shi ka za ka za ka bude taga ta bayan gida je ya hango wanda da yake tsayin nan ba tsara da faɗi shi ke dan ta ce zan je in kira miji na ya zo ka ga ka za ka za shi ke dan tana zuwa sai ya tare ta baki ya ce malama mutumin nan fa da gaishe hmm. kuma da da auna kai na ban iya tsaya gaban shi sai yake koma gidanku mm. ki je ki samu mai faɗa amma ni nan ba zan fita je ba ya <laughs> jiki ba ba za ta ba zai kai ba ta ji faɗa ba shi sa akwai bukatar a yi takatsantsan idan ana jin da mazaje yau sai labaran da haka ne kaga eh, Michael eh, Kudansan ya shi ma dandalin shafin sada zumuntar ne ya aika da labari yace a sha dariya mm. eh, Michael Kudansan yace wani ne wai ya hau motar haya zuwa unguwa To shi kenan yana cikin motan sai ya rika ba su labari cewa shi fa mugu ne, hmm. ba a shi da imani. Yace hasali ma yau din nan ya zana waɗansu da dattawan unguwar mutane biyar. Hmm. Kana kuma ya kashe mutanen unguwa da dama. Hmm. Yace yace shi duk inda yake yace kule ba mai ce mishi cas. Annabi sarki. <laughs> Shi karfafa. Kowa san shi, kowa san abun kai. Dan zafin kai ne, saboda haka sai kowa ya shiga hankali shi. Allah sarki. To shikenan mutanen motar nan da suka ga yana ta kuri yana cika baki, eh. sai kowa cikin shi ruruwa. Kowa na eh. tsoro. <laughs> Eh, yana tsoro karantun da annabi da ana ce mashi ba mai ce mashi tun da hayyai kashi ba abin da ake masa shi kenan yana ta hushi yana ta hushi yana mazurai din sai ya ce wai wai to bari ga wani shegen da zai buɗe baki a wannan wurin a wannan wurin eh, a wannan wurin bari ga wani shegen da zai zai motsi <laughs> kenan kuwa shiga can sai ana cikin tafiya ana cikin tambaya sai ya ce ba kwandansa ya ce kai kai ni nan nan zan tsaya in ka je nan zan tsaya hmm. shi kenan da ba kowa yana al'ala rabu lafiya rabu lafiya direba ma kafin a ce kobo ya taka burki oyo Allah shi kenan ya fita da ya sauka sai ya ce ce ma kwandarsan. ko kana bukatar wani abu ne kila bai biya kuɗi ba kenan eh. sai kwandata ta a a a sauka lafiya a shi ma cika baki ban kai eh, biya <laughs> kuɗi ne sai a a a sauka lafiya wannan sun fita sake da wuya sai wani a cikin mota shi ma bi bayan sa Mm. ashe ɗan sanda ne ɗan sandan ciki shi kenan yana sauka sai ɗan sandan ya cikule shi mm. ya ce kamar bai ta abin da ka faɗa a buta na kama ka ka taho mu tafi caji ofis na kama ka ka je caji ofis kai bayanin mutanen nan da ka kashe da mutanen nan da ka gallaza zama mm. ka je ka kai bayani sai <laughs> sai wannan mai kuma kashe ɗan sanda a ina an sai murya ta sake ya jika ya ce wallahi billahi lazi la ilaha illa <laughs> wallahi tallahi eh. ya labai ka je unguwar mu ka je ka je ka tambayi kowa ka tambayi sunana wallahi tallahi sunana auda bakar ya ce <laughs> je cikin baki ne duk kurin nan da yake a mota na cika baki da kawai yake shi na da yake biyan kuɗin mota bai biya ba kuwa <laughs> nan ga malama Juli na daga mana hannu sabili da aka tilasta ah, mu ja burki da sabili. Kin kuma mun samu da barin hawa ah, ah, mota ke. Amma aka eh. ce inda wani rawa aka ba shi kuɗi wani ya duka zai sha kar ka je ka je. <laughs> Ka tun daga a zauna eh. za samu dan sandan ciki ya takwame ka. ka maimaita. <laughs> Kamar yadda muka faɗa masu sauraron mu kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta wato Facebook domin bayyana ra'ayoyinku akan wannan shirin da kuma ba da gudunmawa ga shirin kuna iya ba da ma labaranku a ta wannan shafin yanzu a mm. madadin. Baba ya ku bakiri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. من ilmi yankutar Allah mai nasara kan tsarin Allah musarrabu mai tarin marana zamani mai juyin juyi ba yare al'adar hausa